Every Friday morning, sing and to cap. Before my bank, then I with my swag. Little money, sweet material, people. I wear my I use my perfume. Today is Friday. Today is Friday. abokai maza da mata mun haɗa kai mun wani wanka hula akai yaushe juma'a maka kama kai babbar rana babbar rana babbar rana juma'a ce babbar rana babbar rana babbar rana babbar rana juma'a ce babbar rana masallaci Sunan Allah mun ce ta ambaci, ko ya yau mun zo mai zumunci, ranar Juma'a da karamci. Domin Juma'a fa ci sunan Allah na ke ta ambaci, domin yana ƙara kusanci, ga mahalicci magadaci kai babbar rana. Babbar rana, babbar rana, Juma'a ce babbar rana, babbar rana. babbagana babbagana juma'a ce babbagana Every Friday morning, students to come. Before my bed and I with my quack. Sleep on my neck my pillow to up. I will my I use my bed. Today is Friday. Today is abokai maza da mata mun haɗa kai in mun yi wanka hula akai yaushe juma'a mun kama kai babbar rana babbar rana babbar rana juma'a ce babbar rana babbar rana babbar rana babbar rana juma'a ce babbar babbar rana juma'a ce babbar rana babbar rana babbar rana babbar rana juma'a ce babbar rana